karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna To a cikin labaran za a ji cewa asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya bayar da tabbacin cewa Najeriya ta kammala biyan bashin sama da dala biliyan uku da ta karba. majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin kogin nilu na sudan ta kudu ya hana kai agajin jin kai ga yara sama da dubu sittin da ke fama da cutar yunwa pakistan ta sanar da matakin rufe sararin samaniyarta na ɗan gajeren lokaci sakamakon sabbin hare-haren da india ke kai mata yanzu kuma ga cikakkun labaran asusun bayar da lamuni na duniya imf ya bayar da tabbacin cewa najeriya ta kammala biyan sa bashin sama da dala biliyan uku da ta karba a lokacin da duniya ta fama da annobar corona sai dai asusun ya ce har yanzu akwai ragowar kudaden da ya kamata najeriya ta sauke masu alaka da bashin nan na covid-19 bayanai sun nuna cewar yawan kudaden da asusun bayar da lamunin ke magana a kai sun kai dala miliyan 30 kwatankwacin naira biliyan 190 kenan waɗanda ake kira da sdr a turanci imf na cazar kudaden na na masu kama da kudin ruwa daga waɗanda yake baiwa tallafi domin cike gibin rumbun tallafawa kasashen da ke karɓar lamuni daga baitul malinsa a jiya juma'a hukumar kula da aikin hajji ta najeriya nakon ta kaddamar da tashin kashin farko na alhazan kasar daga oweri zuwa saudi arabia domin sauke farali a aikin hajjin bana a halin yanzu dai tuni yatin jihar imo da bauchi suka kama hanyar kasar saudiya akalla mutum dubu arba'in da uku ne waɗanda suka yi rijistar gudanar da aikin haji daga jihohi talatin da shida da birnin tarayyar ƙasar za su tafi ƙasa mai tsarki domin sauke farali. rahotanni daga jamhuriyar kamaru sun ce barazanar kai harin mayakan boko haram a garin garwa ya sanya hana gudanar da sallar juma'a a jiya wadda aka saba gudanarwa abin da ya jefa jama'a cikin rudani bayanai sun ce tun da safe aka yi ta yada labarin shirin kai harin 'yan ta'addar waɗanda suka zafafa har-haransu a 'yan kwanakin nan wannan kuma ta sa shugabanni ɗaukar matakin dakatar da sallar juma'a domin kare lafiyar jama'a cikin manyan masalatun da aka rufe a jiya juma'a har da masallacin tsohon shugaban ƙasar ahmadu ahiju hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu da suka haɗar da hukumar samar da abinci da ta kula da ƙananan yara sun bayyana cewa rikicin kogin nilu na sudan ta kudu ya hana kai agajin jin kai ga yara sama da dubu sittin da ke fama da cutar yunwa wato tamowa a arewa maso gabashin kasar kusan wata guda kenan hakan na kunshe cikin wata sanarwa da hukumomin suka fitar a ranar alhamis suna masu cewa suna sa ran samar da abinci mai gina jiki ga yankin upper da ke kan gaba wajen matsalar karancin abinci mai gina jiki kuma zai kare zuwa karshen watan mayun da muke ciki wakiliyar hukumar samar da abinci a sudan ta kudu mary ellen ta ce yaran suna kan gaba wajen waɗanda ke shan wahala don haka suna buƙatar agajin gaggawa wajen samun abinci mai gina jiki a cewar ta kogin shine jigo wajen jigilar kayayyakin agajin sudan wato zuwa sudan ta kudu kasancewar babu tituna a mafi yawan wuraren da ke fama da matsalar ta tamowa sosai musamman lokacin damina waɗanda da dama ba iya bin hanyoyi. rundunar sojin pakistan ta ce an kai hare-hare kan wuraren sojojin indiya a wani bangare na ramuwar gayya bayan da indiya ta kai hari kan sansanonin sojin saman pakistan guda uku sai dai a halin yanzu pakistan ta sanar da rufe sararin samaniyar kasar a yau asabar har zuwa tsakar rana wato karfe bakwai agogon gmt sakamakon sabbin har-haren da aka kai mata an dai je karar fashe-fashe a yankin kashmir yayin da sojojin indiya suka ce an ga jirage marasa matuka a wurare 26 kuma ana ci gaba da bibiyar su mutane uku ne aka rawaito sun jikkata sakamakon wani hari da jiragen yaƙi marasa matuki suka kai a garin ferizapur na ƙasar indiya a jihar punjab kimanin mutane hamsin ne aka rawaito ya zuwa yanzu an kashe 33 daga cikinsu a pakistan tun bayan da indiya ta harba makami mai linzami a ranar laraba wanda ta ce an kai hari ne kan sansanin 'yan ta'addar pakistan tawagar hamas ta gudanar da taro a karo na biyu da masu shiga tsakani na masar da katar a birnin doha sai dai ba a kai ga cimma wata nasara ba a lokacin ko kuma a kokarin da ake na neman tsagaita wuta a gaza kamar da yadda wata majiya ta kusa da kungiyar ta tabbatar a jiya juma'a a ranar 18 ga watan maris ne sojojin isra'ila suka ci gaba da kai har-hare a zirin gaza lamarin da ya kawo ƙarshen tsagaita wutar da aka shafa watanni biyu ana yi a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da sakin mutanen da isra'ila ta yi garkuwa da su a matsayin musayar fursunonin palestino isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa kai har-hare a ranar litinin abin da ya jawo cece kuce da kuma suka daga ƙasashen duniya Tuma da labarin kenan a halin yanzu kuma lokaci ne da za mu je ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu zagaye duniya wanda ke waiwayar wasu daga cikin muhimman labaru dangane da lamuran da suka wakada a makon da muka yi bankwana. Nura Ado Suleiman da yardar Allah zan jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI.